بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأن تنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أعوذ بالله من كل شيطان مريد <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <clears throat> ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين <clears throat> ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكفار والمشركين أيها الأحبة في الله وخراس العقيدة أحييكم بتهية الإسلام ألا وهي تهية من mi indillahi mubarakatan طيبة هي asalamu عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام arsilamai irin irko ta'ala sabu kan na irta arsilamayan iri ga sabu kan ana irno hina irka newu tele su bananta wara kan gati tambara tv na kan irga dona irma lugacar fangandi irko ta'ala wani sannai da adiyawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadisa insha Allah irgan wari irko ta laga irin labo kan gati nijar irko malakar kanai da suji da banin da hallasai zuman dirse a raga tonton irko ta alama wa wana dumari da yi ama albarka da nirse ira irko maharai ganin dika arsilamai ga arsilamai kan ga sandai go irko ta alama da wani ta yi sai kan wanda irko mutantan yi sai i wani dura ga wo wanda ba bani irko talami bano batu arsilama ta wani addina goyega wo da ba bani ko modoro te ka kafara kan yi wani zunube tusu arsilama kai injinir sai kai yambu igo sare igu sera irko ma ya fi sai ami a sare an nuran ni mhm. irmo kai yancindi irko mirko kore borendirse buburai da alburai arhije da wahije satare da sakare kan wahije wundera irko ma wafakai da ba kasine da bakare tonton kunyo da wando bine gamara mhm. kai yan hai irko min izai batar tare wani gwai ga wokayen man hai irko min bakari sa amino iza arsilamayan mhm. wokayen wahayen fandara irko tala a mai zuman dibanin da lafiya wo kai yan sun kunno idu yare yaren irko mi batu irko tala mi ga kasine ama albarka da ngiwan ba funara insha allahu zai habizai tallaizai gamma goiterai gabi goiterai biro goiterai irko mi arzakan ni halal ami morni ga haram jaukai da talibai irko mi bayan ni haikan na fahim al'umma na fa insha allah irgo sura kan gati suratun namli irkai annabi lutu a wana kisara alarma كيركو سبحانه وتعالى وإنه ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون النبي لوط إركو النبي نو ما النبي نو كان النبي إبراهيم ويميزنو على رمه النبي إبراهيم kammara na go kalir ku subhanahu wa ta'ala wato kan agwa annabi mu annabi ibrahim ba funera alrama a dinga zamani fallan kara hmm. annabi marjini noya ido annabi hinka halba ihin zanta di ta canta ga kakan gace ishaq da yakub hmm. ya isma'il da ishaq to irko subhanahu wa ta'ala qaddara ramu zamanu ramu annabi kayente inge borguno alrama annabi ibrahima annabi lot annabi ismail annabi ishaq annabi yaqub to annabi wo zamanu wora kula saban da lokaci wani wora annabi ishaq ma'ana ismail no gono hmm. lokaci wora a gozan ka wata dinga annabi ibrahim gono goban naga annabi lot ma gono to annabi lot kula go kwar kan bufo ga kasi ne sadum hmm. sadum amantikala kwar funun kan go labokan annabi ibrahim gora sai wayna kan ngai harai nga annabi ibrahima ana annabi lutu te inga ban talibi kala te irko ra. annabi kul irko na mu koy labodin borai amte sai diyo kan gi ce ko irko fannaka annabi lutu kaga labodin borai gar Allah rama hasaro ki gate alborun no ga alborhiji imsintin ga de filisintin in dunyara de dai. Mm. kan albor a makagar marshe ima demarsho guna ima ga hamo gabariyo guna hmm. ima wani mogina bera guna annabi lutu zamanu rana sintin hindun ya bor kullu mana sintin alrama annabi lutu zamanu rana si wai borai ko num yigi ka alrama ima wundi ima befa borai gamara watki wundirin imdi wo bor kante banda hari dinga calwai bura wai matakan zamanin rai kite na to son wadin banda hasaro biro kan berin da wadin da wai borgon da haifon muradu kulin ga calwai bura gana kwai da al borgon da haifon muradu kula cala ga ta wando kare hiji ga nirko ne wa lutan annabi lutu a wani labaru idza qala liqaumihi wa hannun aninga labo borise antum ta atuna alfahishata wa antum tubsirun aranga ka meri daga meri na aranga gwai aranga wala kalkoni kan go gadimo yan ga burkul kan wanda lakkal dala sabu hannu ni sidi meri ni mi ko furara yan ga ni ko kirga ganyino wal bindi ni mun mawa ateyo to woni giti hakan annabi lut ani wana hangai kada sanyo ne kan an lakkal goyi sai kai ya da yake himgana da hannu kan bokul mana sintini min yara yarko ne ba alman ni bai dai alman dai alman fallan ko dai a gwanda wai burkan ga ko suka abuga to iman bai ga du in dunya wai ni funa wai na kan dan ni kan mai azau kan mai ga ka benan da gandara barkan sintin ga alburceci in dunya handin na sintin bore di mono ti bor sintene ala rama annabi lutu go ira mu at kula gici amana be farga wat kula ga ne wonan asibori irko ga duk kuraran sai يوالا هالي ونيرا ألا رما إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أرموصا البرين أرنغ شاوة كم من توي برين zama alborwo waiborno himama bonu koi aga waibora mu bonu koi albo aga zama wani mirko ne hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna albor mantikal waibor wani sutura no kan ga habidabu man mantikal albor sutura no kan ga albor habidabu wani mantikal ya sai no kirkwiti danganin din berai din haikul hannun wani makani ni kungu muradu fallan wani sai din gwanda wande niga bonu koy ni wanda ga den wanda kurnyi niga bonu koy ni kurnyi ga to wani irkoi subhanahu wa ta'ala na dan adamai zai ga mai raya cini amma kullum gai wani wadin barmai dukan ningai bon wani gada a ta'atunan rijala sha'awatan min dun nisa'i alburainu ga taron wanda kan aran ga shawa kwai iga wai borai kan himaran mu ga more aran su kwai iga bal antum qaumun tajhalun arawo jahil yan dan mun ti jahil tare allarama hmm. bosuru gomni janga sabasi da bodu gomni wani ga tare kan mihin kan wani su gutule ga funaga to annabi lutu an yamar a cise ya ci ne kuli ne mata fa fama kana jawaba qaumi illa an قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم ifonoti wona laabo bore tuyoŋo kino annabi se mm. to yawon ine akhriju ala lutin min qaryatikum wa lutuwo dinga wani jama'a aram mi gare karan labora zamce kan dani wani sanji kwarra din kayo hannu mangoro wa kan kwara burai ba ga to di tun nisa alfa gabar kursin gari hewar gari to kuli ne akhriju ala lutin min qaryatikum walutu dinga wani jama'a gare ka kwara wa kan gitaran wanara innahum unasun yatatahharun wanga wa barhan naynu <laughs> istaltinwa isizibinwa yani ga daran ni gare ka aran ga te kan aran ba burkul sun da karanga ga kan yi cinu inin ga shawara ta ya ce na Allah rama wiza jirbin bu jirbin mutunu wat kul kan ite yau kwarara hal dai alborno ta fur kwarara to da man bu kula ga fata ah. mm zam ci radin da man hago borzongo ga da alborkono <laughs> aga bu wal binde amma ma labari amma ga fata hmm. to matkan tenwa hmm. igo alhali wani ra annabi lutu go hasarante mat matkul kan te boraisi. gabisi yari muno hina si wangu jine he a gode suro dinga kalirko ta'ala na mala'ika yanzu mandi da adamai zagaham mala'ika yin nukirko ni bar gate laraba hannayan mala'ika jibril mika'il malakul maut yan moda mala'ika kan sine asrafin hmm. mala'ika kan ta annafi fi su hmm. wo kan ga funsun ranuwa hmm. mayo a amanka hadisira alfagaino kan daga ne israfil ne na sa allah to mala'ika wo in ne bauta ta no saba sabaga don ton charban ne amma mala'ika jibril giti wani dirawo shugaba mm. wani sai na armera boy gaba a da maize da aran burhin kano ga naru mm. to aran burhin kama a fodan amten gano giti dirawo jinfuna nan kul kan kan kamira wal sandaira bor fahin no wani fonno kan gasara wadin abu suna wana tarbiyyara son ika malaike ba a fone salam gari kaga salam annabi lutu a wana jardin wara allah ramhali ka lutu jardin wara ibrahim doni je hmm. malaika jibril da ibrahim go ka kauna matkan ni bai idin ni hin ka kau ah. malaika jibril gane go ko kwara da ibrahim na fi ha. قال إن فيها لوط لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين واتو كان جبريل ني إبراهيم سيني وكوي لوتو لابوراري ني إبراهيم بن أسرى أنا ملائكة سي كوارا كرار سلام ويتاتي غونو alkwara da yigin ga halace wallahi ka jibin ne a kwara kan ra arsilama waran ka gona yigin ga halace jibin ne a arsilamu wai a ne a arsilamu gu a a ka arsilamu fallan jibin ne a a ne to an na fi halut mhm. kwara da zakarin goku annabi lutu gona mai batilin ya jibin na sai na hannu a'alam bi fi fiha mhm. irin iri woga begi sinin barkan gwara dan ga halin nigin no labari da ginni sai labaro ra hmm, no iri wo no dai no haikan ga te labari lan najiyannahu wa ahlihi oh amma a kan sirin go guzura sudwa lan najiyannahu wa ahlihi illa mar'atu kanat min al-ghabirin in gadin da boye kan na ganin gi hallasi amma wando si bore kan ga hallasi ra zarodin ibrahim lakaro kani kallutu munai kaga salama ga binasara فلما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب واتو كم ملائكة كاغ سلام النبي لوط غاجر دمورا النبي لوط بنا سرا نعم. مودما فرجرا بنا حسروسي kala ne hada yomun asib zari no zari ha amno wani nanga zari karra hasarogo zari kan kamantano wani zari karra bin kane si gunun zanka hannai wori koisi arusa hannai won hun kunai ka kwara karra hasarogo kwara kan kwara bori su hun buri koi la ilaha illallah kwara furcar rano allah bina go hasaran tare ine bin namu albanu kwara da ne guzummu koi ne oh a kan gara da ni wargi diya ni kwa da ne ruzum a ne ka ga bisi na a ne da ne ruzum hmm. ne to za ka ran kakkama ne wani irin kwa ina fonda san bi goka kwara borfodi annabi lutu goka zanka a rusu ta jiyan gaban da kan hamne ga nyala iga kware iga farar farin ganewa ban kare ga hanan zi ba fosi ga a ngo sa inda na kwara bore margu fonda me ga me Allah rama so ite sai matkani bai dai president kubai fonna ne hare jama'a sese ne hare jama'a ga sese ya ci nani ni dambinde nan ku ki bisi te ya ci ni ha afo ki ga to annabi lutu no me ga nan ki ne furkula fana malaika buyan malaika na nan ga lamba ngo abar ga gurin no jin ka yo ni wadin wasa ima bai kan mantiya mun baranta cin hinna kan buyan malaika zo gun hala ne wane ne ga ba zoganta na kan ga guna cinin wono nofun nofun da buyon waka segin da kayo peta larama wadin ma wasi muhumbur ah, ka yi kula fona ai wa dai ban filan din bana ino filan din bana ino wadanga bor fallan kulu gonda bor zongu kan woda ka banne kai boro no jin boro ga da kaga boro ma da ka ya cin ya cin ni charno shawara na bilotu na go hasarante وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون الفاحشة قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم لو أنني فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم أليس منكم رجل رشيد وجاءه قومه يهرؤون إليه ومن قبل يعملون فاحشة watiringa labo borika igoce cinga masarga furo annabi lutu nura alara من تهي kul سيفا idana ne ka ise isi ga dinga yi ne za hal ba irko ga gurzige zuman namu ka ise bore no kai meri merina ya maluna alfahishata meri hinna ni gogo alarama kala annabi nuhu ne isa annabi lutu ne ise ya qaumi innahunna banati haula'i hunna banati hunna athhar lakum ay iza wayewo inga ko halalin daransi mana aran wanne kan garan si jama'a annabi kulu a kwara bori sta sai kallon izi ize ya dan ne ane wakwai fattakullah wa humburi ko sai ha wanda ya wai gini musai ma sarai ya wai gini hukunnan kai goye wayan mu kai sai sunan ai mahawi gini alaysa minkum alaysa minkum rajulun rashid ar ralakal ko ni kursi kan yin garan ganye aran mahasaro te wati dinga mala'ika jibril ne qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid na'am <clears throat> wati dinga annabi lutu ne kan law anna li bikum quwwatan don dai gwanda ran mongabi wal awi ila rukunin shadid walai gwanda ga kasine gutun wangu jama'a fuwan gawa aigi gaksi ne ce ci kai maran tanga wallahi zamara mu manci bor hannen قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا <clears throat> يلتفت من منهم أب أحدا إلا امرأتك إنها إنها مصيبها ما أصابهم مم. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب قالوا واترين يا ملائكة جبريل يا لوط henin annabi lut inna rusul rabbik irwo irko ino ne don tammanci adamai zan nan godiyo aiwa jibril no mika'il ne ya malakul maut ne ya wo bandaga mala'ika fulana inga ne kanta asrafin lan yasilu ilayk boray de kunni singte nani misare te kiwa mm moray a kan kai sirin ben do kiwa bati irko no don ton no irmi halaci inna mau'idahum subo i wana alkawalo kirko nirma nanga moto imi halaci mo suba subaino alfazaro no فأسر بأهلك بكتة من الليل ولا يلتفت واتبع أدبارهم ولا يلتفت منهم أحد watirin ga irko tare ne mala'ika jibril annabi lutu sai kan cino farsin bananta alarma bi kaita in min al cino farsimu alfaga ne igina walihin ka alfaga jere sintina mantinga farsimin kan ta manti ihin zanta mi ta can tararon halatu gati hala chodi bi yin jenni kayan foni da hmm. ne to a mahan ga fattan ni bore kayan na gane kimannin da a shawaran da ci bor kul musu za a yi na rendezvous no hop bore mu gana bor kul mu fonda gana annabi lut nim te bor banan ta kan fatta bor kul su zagun ga banda ni gumbo bokin ga tilutu musu zagun amma ni wande a bore kan ga zagura innaha musibuha ma asabaha haikan kan da ga duwa zaman go ina bai kula fallan inna maw'iduhum subuh alaysa bi qarib to kan annabi lutu ma kula ne son son imodin te ingo di alfazar ku ne ko tare ne malaika bi ta se alaysa bi qarib alfazar da son ifoni ga malaikan lokaci kai ni fo dai no sabai ko ga haudir koi lokaci ka dai no Allah ram kan lokaci ka ga to irko ta'ala annabo fatta borai na gana burkul manzo kalwando ingini ko ta'ala ne فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل المنضود musawwamatan inda rabbika wa ma huwa min al-zalimin bi ba'id wa to kirko ta'ala gurziga ka alarma ja'alna aliya hasafila irko ne mala'ikai mun ga fatai dan alarma galabo sintina sammu kallabo bananta imkon da kalbe na sintina ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam bai na sintina malaike wo ma kwara gwar ngi heno irko ni ma bar matiki ga sabaran baranda zabe ne mun bai na iyawo zabe ne sinta kan jiri zongu gude rauna go jiri zongu alarma adro ne ko ni mi labo bare a goma sabore go zo liga ka ganda wurururu labo ma gumi ba awon labo ka gumi ba sai no labo da alarma ba du mari da sifata ka irko na albarka ka bi a sai te ku har go kwara kan mu kan hun furara na siyo hmm? mhm mm alara ma na ni be gidi te ku har kan rani furo to te ku har go kwara charo ga kan din furara be nden mu kan ni go pisinara hay kunno sara sa sina fo sino alara to wani irko mi cabir sai kan kwara kul karra na kan a cala alborangano ga hiji ingano ga margunda so kwara bore man fata balawo woni dimara aw balawo go na illa be wo mo karra irgo alarma mun kuna ganda bu mono go karda alarma mun kuna albor kan ning bonte wo bor ganda mona ka bore go humbura mono wai bore go humbura monga ma yama wai din din na gunda ne ho ni da fonna kan lamba ga din na kar imindi imindabu to ne mi cini sai da irkoi kan ni daranta kahun kuna kan na annabi don to ni riga diyau irkoi diya annabi no ne kwara kulkarra homosexual gono albor na albor albor na waibor waibor na albor gogo bafu ne gano kwara din bore wanji ga mataci za ise to irin bata kan goban da kan mm, kalir mm, mm. kuma kandir sai kogai irko kandir ga wangu irko kandir sai bakare jangai mu kandir sa alfaga charwiyan bo da charkomyan da Allah rama cimi a ga dai gufun borai gamara he nan kul harin kuno fono sino to illa bai jin funai no gonda fonda kan yin wani wo ganja Allah rama ganjen mo wai man ci bora di ko bu no Allah rama hadisi kan la gufun ko ga annabi Muhammad annabi ne adamai za albor kan a cal alburan no ga margunda banando kigitei sedi duwai indiyei igi jindai ka kulka kul bayan ta yi sai ilko ara man bakari se dan il kodo da wiyon kul karante se ara man tewo kirko gaba to mm-hmm. wani ne daga misali in guna etage kan ku da etage mi ami allarama daga sor mu no hotel tajo kan ita da dik sawala in kon da bora bene etage go ga tan da ba mu kan ganna katar plan kaga tamu ma wallahi irko doyar manawi alarama to borai wo ya cinni mi gata isi amma hunkuna nge sino mota yi go mhm. hunkunin no dillan mi ga me girbe rego isi hayi wo na ranga ba ime irko in ware gomni mula bora hayi wo ba nera aran goga diya rangi bayyano to zai da irko kwara koi kul da bukalir koi ma ha alkawalo wallaha alarama ni bai wallahi qur'an no illa ko go zai rara mhm. to wallahi kalir koi mi kai ndigi hala wani alahara hali man mata ci wani wasan aram mu meri jiyan wajibi na aram mu irmo yan wajibi ne ruwan Allah ba irwo sin di hina kan ga taran no wannan hina durwa da lom sin ni si wani ra koi luwa no wani wa Allah ba koi luwa berin da durwa da lom ni Allah ba tare laburan wa a 99% yadinga wo woka arsilam tray mirini ingani gi himimi ci in ga ingani gi himimi exige a alaram ima goy dayin halin ga ba gwamnati mu zumbirse halin ga ba lakalkani halin ga ba dori maban halin ga ba balawu maban halin ga ba sandai maban to dole kaddir da irko ta ala sanni kun irko ta ala ne sa Allah rahman

gamar ganda kwara bore na wa amtarna alaihim mataran a matarul munzirin wa amtarna alaihim matara kalla ba gumi wa ma wasalar ma jahannama dan jura ne ko na tondi zai yan zargandi alaram in tondi zai gusa mi ban mo koyin fasa'a matarul munzirin irko na meri dabore kai i humburan ni wana tondi de kiisumandi bo allah di gurgidi meri kanti gumi gume momo wasu tondise fo kulu gonno kan mayo mayoma ka alarma kan ni dukuri sai sese o tondiso ko tog kan buraban kol alarma sadinda manni yawonir ko teisi musawwamatan inda rabbik ina soola iseno kan wone imaga hinnani konzumani wa ma hiya min azalimina bi bayri wallahi wallahi kwara kul karrahun kun wadin dima gori ko ne mero dima aman more bala wodi ma man more nama guni za annabi lutu wa ta kan kuna in gano idima go ne irko ne to bala wo ga manai bala wo man more nama mir ko ga bala wo zumandi nan ka hare bore mana mila kulil ko talamin ne sai قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه. آه الله خير أم ما يشركون قل الحمد لله من سابي تبت ميسي إلكو تعالى يعني النبي محمد كان كسي في الله kanna qur'ana wa sola kanna talam ana sanni zai filla a fallan fallan ani ka cara mane sabi tabbati lillahi irko ta'ala si wa salamun da suji a tabbati ala ibadihi na stafa irko wani banye kirko su ban ga alama bore kirko ni su ban irko ta'ala sabo tabbati ga ne wani na hadisi filla ga funirko da ga ayi wani cire ala ibadihi alladhina stafa ina wati irkoy diya sahabai ka irkoi ni su bana annabi sai kan yan koy wangu ga marganna annabi za wangu sina kan sandai go arsilam tare sai borai go killatan qalilatan igo jama'a kain fo kan si ba badar wangu izai no kan wode sai no annabi sallallahu alaihi wasallam iyaga hadisi fil laga funa annabi ne i'malu ma shi'tum ashabul badar he badar wangoize wote he kan kangaran ba irko inaran ya ba wani duma ci badar wangoize wal kulman mandu ba fa hmm. zamu wangu jinanu akan ra arsilam tare sintin ga fatta wango da ruwa mono Allah rama sandai gono wangu jinan sino tako ba waye imano go borai si wanga da rizon hin zanda ifo na Allah rama karu hari yo waye no gono bor hinzi ta cino karu yo fallamo ga 10 kilometer da bi ne za fallan bori iya sai ni ga fai imin wa da bi ne zafallan fallan me hawa handura mulati واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم, وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وفهم لوكا تشكارا سبارا وجه ma kai na fu ranga humburu in dunya la bo bore fune da na kangai in suka ran mangaran ganan ni in dunya imaran halacci ga tusu aran ranga jota wane wora fa awa kumir na naran margunan bi ne ba cire ran ta cire sai nyi zayan wa ayyarakum bi nasrihi irko ran fa ba ran no gabi dinga wani fa ba mu koi ne wa kum min at-tayyibati irko naran arzakan ni gutun haykan wanga kanu hey la'allakum tashkurun hala mun tebore kan ga sabu to ngene ko ta'ala ne wa salamun ala ibadihi alladhina istafa irkoi wani sujo da wani hallaso a tabbati irkoi wani banye kan suban annabi sahabe kan suban annabi sai imu doga ma addina mato hunku na gasi zama sahabe irkoi ni suban annabi sai irkoi ni maruga sai no Allah rama mm. da irkoi man bamu don godin state don hunkun mi ne mu to hunkun addina muka kai matkan akai hunkun wallahi asti alarma amma ndi kirko ni margo annabi sai no ko ne furo talakai furo he bor kul ninga bongaru bor kul ninga bina salle bor kul ninga alarma hunkun ne ya miskini yan sai ni go sine ne ce kun handin ka ko ne zina wala ala tu mi yan fa alarma ka annabi wa ta wani wasu te so ne ka alarma <laughs> eh, nor ko ne sino talakai sino ai eh, din no zangu ai no zangu no zambar ai no zambar asteno kuna gona alarma ha kai ni fono bore da fa kai sabai ginge daddale zai no ambara kai ni fono alarma amma di mantinga hunkunin ne alatu ni zai go sandaira makaranta su kutum kan igo ga ni an ninga tinodin cewa nika bo fone hambo to da wa girguna alfaga ira a fone ya kan ga cewa ni makaranta a gojin funera ma ne mhm. kan aran hin lamba goni irga no aran gace mu in ne aran maran gaksi na san mugidan nan kan ni ga hallasi nim kubai da annabin ga sahabai aran mutum batan fallan kara nim fur wa salamun ala ibadihi alladhina istafa han ni ba nim fur borai wala to nim mu tayir ko ta alasi mu tayir ko addina sai ah, allahu khairun irko sai tayyin da irko addina gane mu irko sai bondume mu ga bisa Au amma shirkun wal ne bor ma toru gana mate toru se don ko gaksine maneri gaksine inge no ga bisawal irko ala. so ni sai no bane o da irko no ga bisa kai to mate irko taala si han di mo shaytan no bisa irko ala to ma shaytan gaksine ni sai no so wakancin digo ne ko ta allahu khair ai irkoi ai no ga bisa ga ba aram mate sai mu aram mai gane mu aram mai addida konzo aran malatu mai ga aksi ne mo addina mu ko gine mo makaranta ma tuni mu te albarka mo inganwa amma yushriku wal torai sai no wal ganje wal haikan man dai inga mono ya son ni sai no su bane mo wa Allah rama mm. kulil ko tala ne sai Allah rama amma من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إرما ودا ألرما أإله مع الله بل هم قوم يعدلون إلكو تعالى أمن يفناني أمن خلق أمن خلق السماوات والأرض mai nuna bena ta karan sai da ganna labo Allah rama mai nuna bena da ganna ta ka nin ne goga hanin kan goge guna dole ne ne irpoi dole no tilas zan ba cafari kayan cafar gibi sinin walla alfaga lokaci kini ha mai nuna bena da ganda ta kine irpoi no ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم ندي بوي كان شفر قب سنين إلى لقب سنين إيوان جيجتي الدين سي قب سنين كاين ها مينون بيناتك مينون غنداتك إنه خلقهن العزيز الحكيم worakan na bai na taka iri koyodin kan wanda gabi kan ga ci ta hikan a bangano na taka don ni ku an man halaka sama wati wal ard wa an dala mina sama ima'a wa aka rage bihi na ba ta ifo bihi hada'ika zata ta bahajatin ma kana lakum an tumbitu shajaha a ilahun ma Allah bal hum qawmun ya'diluna irko ta'ala ne kan mai nuna bai na taka meno na ganda ta ka meno na har zumanni afun bena kakan ganda kan bena haro zumumo irkoi ta'ala ra haye haikan haran duma faraira irko na albarka da izai ifatta idiyan ga kai fanni ga kanu gobe na ga sajo ramu tuyen wani kara mani duma irko ni ka tara yaran sai jere aran miwa jere ara almane yunwa jere aran da almane ga morgaga wani me ameriko ni teno Allah rama anne mano kirko te sai. maino gonda hina kanga wonete mamborai kai ne inge yi nuna irkoy kan da haro to ki ko irkoy inge yi nuna haro ka to i ha mata no dumari zai tega hata ah. man ta zi ma mo du mono bala rama ah, eh ibo se aman nan hinna fa dumari zai fata borjere wani mis fata ya eh, ganje no a ah, ganje gona mi ganje gona kan zi ma farwa hambara ne man ba ta ga bisbore wana an baro afro mu bo mante bore wona mu bote da wana he irko no wanda wani me ame hina bor kulnu sai ko malakum irko ta aran sin da hina fo kul an tumbitu shajaraha kangi hin gudu marize fallan ka tarai ganda labora irko na aran sin da wani hina fa والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين هاي كارن غوغن واري كمان منشر اسن ده يفو كل كي يجمعي هاي بعد بينو كل فادر أراها ونادي اسن غامي على رمان رما نبيرين غنو ساهي من ده يفو كل تو ودي مبودا بينا أراها نبيغن نفالي كواري فو inga bumbol me da bina lalbo fonga wa iga ka furno wala asimwa asikama asikanu sai kulto wa wadin hinni sin gama irko ne irko na ilahu ma Allah hal gana yin hari gono irko fo gono kan gogmar ganda irko ta'ala ci tai da mu ya dai tai yanara dan koi fo gono ga gana gamar ganda irko e, irko na asinu bal hum qaumun ya'dilun dai bore yanno kan irko e sasabandi da haiki go gana nan ne a ga salli wayna furai ai salli wayna kanai ai salli danni kambe ai salli adaw kambe ai salli sidi koyga sidi koy mo salli sidi koyga ingo mo salli sidi ko men kan ne sai wani sanni alfa ha ganyino ne ne mai ne irko sai fo <laughs> ga ni zano din tariti no tariti koy ne min bolla sabu min kan koi zima do ga gun kwa kan gozi zima ga gun kwa kan wani ga ir ko ni bon se la sabude da ga ina fogate kwaye wo gora gare gulmat kan zima gofa gulmat kan nigo gun wundo guna niman bege dizi makan ni kwakwa num ka furu fuwara alar num ka garin ne me bilai ne ya eh, salon hannai ne ya num ka gar fuwo ga bora hauga kan kan num ka gar wat ku kwara ban nawo hmm. wat kul bu karanawo kaddin furo kaga ga sunku sunku ne yorgu yorgo wani wo ngade no wo ko nin kan kadin bankare hanna hausi di wani bankare hanna no ge da ganna no di amma nise amma da kinse amma hikul nay ya ni deno ya he nan zi mo no ni di deno aban ni gano no aban ni chafar ni fatir ko fanda no mm wallahi mu koy zi madu zari fallan hinne ni bai zari fallan in no zi ma salan nise ni yadda wani mai yadda ikul ci ti fallan asali salani sai ni yadda ni cafar da salani sai ni ka ni kan na ya zima ga tare jirbuwai ta ci din jingar niman tubi irkoi si ba mm. kaddin tubi tubi hannu ni yaga furu arsilamitare yanga sumun ta arsilamitare no kaddin yaga te shahada ta ji mai yaga janaba nyumai son kunno ne yaga tibor hannu alarama rama so irkoi sai wani hannu nan buwai wami wani anu banu bu alhaji wani anu banu ba funa mate nim kori kori min amin wal janna kullu ko taala ne sai Allah rama amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bayna al-bahrayni hajiza أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن جعل الأرض قرارا وجعل فيها رواسي وجعل بين البحرين hajiza. maino na ganda labo kanji ana taka ana darur sai tangara daruyan alarma ko ina kan an dar kula ga tondi yandan kan goganda ga labo gai kak alarma wallahi man tinga don kuna kursi dunya ba don labo no bora kulma tonde ni ko na labo ga kak kan tonde din sinan labo mu zinjin nan kan ni di labo zinjin mo ir ko ayino mm wo ban daga gunnin mutun zane kallo me labo go fan diga tande no alarma sajo ne nan kulkan ni ba no gidi da bayin nun go ganna labo ni ga fonno pla mm. irko talani wone irko hinno wanda hina kan na tefa وجعل لكم فيها وجعل لكم رواسي إركو وجعل بين البحرين حاجزا إركو دعانا سيت كي جمرة ججبو الله رمدي تكو ده إسا تكو مو إبهن كانوا قول تكو قولنا كا الله رما ملهن وجاجنو تكو قولنا مو كا الله رما إركو نتين مو تكو ده نو كان هارو كان نفهم لا تكو قولنا كان ده جيري تكو قولنا كان ده te kuno gono kan sinda ba falla ya no isa mun ngani ya in mo kanu no allarma kulir ko ta'ala da wa min kullin ja'alnakum fiha lahman tariya wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha irko da ngara ar ira afokul ara sai ara ngware karan ga ceci gunte ko din ciro iga hamisi di ara riga ma mhm. inga ninga sasa ngware kan ngara riginwa amma haro hanyin wono kalbar kirko no sur kan ngingate to na tekai te kayte jajabu da yiga mara isfurcarra alarama te ko kanga ciiri ingani teko kan ga saso irkoyna jajabuda yiga mara te kan soso dawo kan su na jajabu da yiga mara isa da teko gonna nan kige carko bai alarama teko ne isa ne wallahi jan dokan goyi ga masu to tabulo distansu eh. alarama ai wai moyi zano ne caba ai wai moyi zagai caba alarama gandan ne teko ni mm. isa ne ya allah na bai kan kai fani isa ga guzuru no bai kulu amma bai furu teku la ne bai teku ku funo la mm. wob wob wob ku fom kan di ne da ka ne ku sa kai bainahuma barzakun. la yabghiyan la yabghiyan wa ja'ala bayna al-bahrayn hajizan irko da ngi gama maraje jabu ba a fosi hirda to ifo sai da adamai zai kirko inin no lakkal irworgo irdaru irko ta alasi a ilahun ma allah irko na hal sohon inga mir ha koy gono ki gana gamar gandinga irko na a wadin sino barhum aksalahum la ya'lamun irko na borai ibo ba iwon ga faham iwon yi te borai kan ga faham cimo ne igo ga diya ina moda ba ga ganin da allah ma قل الكتالة نرسين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض نعم أإله مع الله قليلا ما تتذكرون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ما ينوغتو bora kan go sandai rase wat kana warai te ga koi sanda kan go gudwa ga Allah rama irkoi dai furkan kamera wallahi kullu sin kan ga kakal irkoi dole kalle ne ko warai din furkan kamera kullu sin kakale irkoi dole ka dinne irkoi warai ya wono misago da Allah rama borfo kullu inga wanano aga ceci inga ni irko ta ga mara inga ni irko ta wadin banda wa ja'alakum khulafa al-ard irko ya garin da labora aran noga labo mai aran no te jin funiyan labora a ilahun ma Allah gane yin hari gona ki gana gamar ganda irkoi bal irko ta ala ne qalilan ma tatadhakkarun mm. irko ne kai na fono bore ya kan ga tawazu sai kai ga fon ka irko sahabun di magana diga margan ganda haifu irko yin hinna no ga hagu mi gana irko sahabun di mashirkun da الكوتالا هنو غندوني كل الكوتالا نرسي على رما أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون maino wogaren diren ni ni kubaira wat karan go kubara amaran dan fonda hannabo aran mahallasi mo ko ne kul karan ko muni be na ra alrama handu kubai go na biyan mu fura ba alrama wallahi mu biyan wasu dare Allah ir ko yadda ra mu kalamu ka zuzu mu kalne nyame mai amka a tire da tun nan nyame kalamu ko nan ka kwala rama asdare yarin mu fi zulmatil barri wal bahr tekai da guraga alarma gun teku kubaira kan mela gogidire kuran sino kursi a gore kai harura a gore kai direction wakilin da kadin da ka zuzu zumunan kan ikai meno garan hallasi garan caba fonda an mu kai nan karan kai bani tekaira isaira bongaira woban naga ga saji biyeira benara nan kan cinaran go kulir ko tala maran daga fonda hannabo kalaram ko nan karan ko banin da lafiya wa yursilu eh, alaikum wa yursil ifa eh, wa yursil eh, amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu watiringa irko ta'ala wa yursil irko ta ala da inga ga hawo sambaran sai mu bushran bayyana yadai rahma irko ga hawo sambaran sai amtaran sai bin kane hari hawo kayan da hawa hawo masayyan ga mara su suji gono an fon dungai na ranga ma irko ma hawa su manni yeni mi darasi an fon mu har ni wani bukata hawa mu kaga faru hawa mu sai banna ni mu irko ma har man darasi mai no gonda wani hina da mantir kwai a mai no gonda hina kan wani tiri mantir kwai guni kan dungai ta alfa din fur climatizar ce ni ne da siyara hmm. amma gunda har kan bata ma yayi alfaga an fo har siba kan mono sama manig di yeni no zumbu yeni kan ni ni glass no aran go baful ni ba ni wonji kaddin dabu din go kani a ilahumma allah gane har goni ki gana ga marganda irkoi ta'ala amma yushrikun jerai tabbatir ko ta'ala si gafuna haiki go margu ko aga alarama ngir ko hanan gafuna wadin gano ya kulli ko ta'ala ne sa amma yabda'ul khalq amman يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أمن يبدأ الخلق ثم يعيده nuna adam adame ta kai mo sintin wati dinga a ya gayeti dinga do mu koina alarma anin taka ne ba ne, ni indun yara jire kirko ne ni hingate jiri waranka jiri wai ta ci zongu waidu jiri haikan bisa yadin waye jiri kan manto yadin jiri fo handu fo jirbi fo zari fo semen fo wani mai irko ta alanon wanda hina anin takarin nawa ne sun mayu idu ha yagin wiya ni ne ti hmm. masidir ganka ne min ha halaka nakum min ha halaka nakum wa fi ha nu'idu kum wa min ha nukhrijukum kum taratan ukhra min ha ane labo wura ne ganin taka wa fi ha nu'idu kum arani gini yeti wa min ha nukhrijukum kum taratan ukhra abon nigin tunanni tunanni yan bananta to irko ga ko kai bada ul khalq ana adame zai ta kai sintin ana ba bafunandi thumma yu'iduhu ayi ga wi a bafunai banda ana yatin do mo koyni aga tunanni mo koyni wa man yarzukum minas samawati wal ard mina sama'i wal ard mai nuna ran arzakan bena da gannai da irko no borfo gona dai na hannu guzumbu faromate ngaro mita ne ram dunono bor fo ma gono bena haro banda jaddan nase am sebe ga bafunani am te tenuru bor fo ma wura bor fo in zarfu ya cinno alfaga ce sai barkan in dunya rai haidar zaka za in dunya istuwara sintine za annabi adam ga kan gun ce sai barkan hana ka ka ya kula arzakana kada asinu asinu alarma زما إركوينو نفي أن بركن نحن قسمنا بينهم معيشتهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون نحن qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati dunya irko no daran wayan haro faransi alfaga gunir kodi agba min jaraba kulir ko nan arzakani ning fattani ne bo fattanya fallan aran go nya fallan zan borgu wala borgu kunnum di nin kan gati koda nin no ka ta arzaka bore kul kan woni ba a fosinda irko no ba ni sani no coron da cori hinka goy fallan kani giti mi ko na afano afa sinda goy fallan kamuni giti habizi hinka fatauci fallan kani giti madilko na afanu afasinna ya ne ko misa na hanu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati dunya hay karan ganwa ai irko na faransi wa rafa wa ka ba fawqa ba'din darajat aran na carari ko na aran san bucar bombe ne bor filana ga tede nin valar boraido bor filana ya cin na riko ne ta da Allah rama ni ba ma toda bisin ga toda ni yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya irko nara mulugi char samu manevre ya edu bore si char zagoi mata no alan wa minya ga bori e ni gonda arzaka dinga wandu shar har ko ne ba se bor fo wanu hmm. ha dole karbo fo kan ko ara min salanga ku amma hansin se amma ni in mu ko gin gundo hansi ya shin no alan ma hmm. ha ya no ni ba cine kalbor fo no ko samu ma bana am cinni se cine kan ni ba ni ma bana ago kan bukkara am cinni se cine hannu an yi mono da duwa am ko mo hansanda ya nomi misagora ni gonda société bera kan société dran ni sinise dole ka dinna goitere san boro gonda diplom ya ni boro ya ci no boro sekretar no boro comptable no boro technicien no boro kalkatar no boro ya ci no ara musammu kan ganin a ci diran bori wani na amerika gadi sati an garma ni gonda no ru bo fo kan danin tibi mm. haikul kan wani gaga ga ta gidra amma irko man wodinna kulir ko den nabi bisa an ngono gitin gaddi koro agogo nu ko arunno me ga gor bali jifu kan nin ka bisa ga nin bogir bai ka wallahi boro ba in intan nin da ni bai ka lagin kar <laughs> amma ngono din ka mutuna am porto femisi din fura mu dawo dubor fo ka gin ha duman ta ba no isidini wani ne ame liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhiya man ci bori gana go man ci dim gana go ha irko no suban kuli ko no bore no bis care wa rahmatu rabbika khairu mimma ajma amma hadwai ko sujo kan a tenisi a bisa hikan bore maru alarm din wanda addini ninin bon wasa ga kirko hakir ko nin gayiga to wallahi kun hakir kan go bara sai Allah asil asilla kalo sam hakir kan cinan in ga wa man yarzukum minas sama'i wal ard mai ra arzakan ni bene da gandaira kan woni mo haram madan wa ga sine ne ko na rango ga wangi kan ni ga bai ka arzaka ni ga bugu digana ni wanda mutubu wani zai mutubu wani ne zai mutubu ni ga bugu digana hai kan ni te ni ni bafu na rango irko ginan mudunin hai kan ni mun tani sin dara ko ina ban ne no a sai no ne ni arzaka kan wani sayara ko ni ba marugara zani man fatar digana zangun nirbu ni zai siba haligi ga dai sai da yomin no sufure isin ba haligi jingare sai jinga mi a fokul godi kan noro ngai ga banno miliyar no bu digin ni zai singa miliyon foka ga jingare cin ni sara miliyon ka ga daite ni sara wal forage haringa ifo ga jasa margon kanti kokari hakan ni margudin madu ariba za lokaci kan ni fattara man kalisi mm-hmm. irko hallasi goban na gari ko tala ne sai wa man yazukku min sama wal ard a ilahu ma allah irko tala ne har gane har gonu gamar ganna irkoi kul mane hatu burhanakum in kuntum sadiki wa kan naran hujja wadin cin halaran ga cimnu da malan ne irko wanda hiki ga mare na to kan hujja kan ga cabiyadin nan o ne do waran ne irko mon ne mutune min ga irko sa ai forana ga Allah me noda qur'ana ra gon irko ne tune min ga mm. <laughs> ah ay noda ay arma to irmon do ajena ah wono hadisa ra gono man e manne tune min ga alfaga sanniya mai no kan bore go irko man manne kali i'malu ma shi itum innahu bima ta'maluna basir magwai haikan ni gaba haikan ni gwai irko go gadiya ijina no abu mm. walbin ya sabiku ila magfirati min rabbikum aran macariyana ya face can irko ga aljanna wannan yare wa bi zalika wa fi zalika falyatanafasil wani ma ga nin kan wannan kokari kan ne goi in ya daina ni sai Allah rama to yarko min hallasi ita bi sai lokaci to Allah rama halaka son ne latu mi zai ba wana sannan insha Allah lambayin wa arangi samun 90 29 29 29 29 71 Allah rama nimera 84 00 89 41 insha Allah aran gudu labari gitun makaranta ce na ra nan kan cina go shato ta wata wajar ga insha Allah tu mi zai nawaran mi gaksi ne irko mu duga aran gaksi ne aran bakari sai irko mu bakar aran sai zama wallahi bar kulkan bakar bo fo hayyan sai galir ko bakar na hayyan wasi dala koyo dala hinka ko masudon na wakir ko ninno ma da irko ta ala sai irko ga ni sai irko ta ala sai asikaina yari mono miliyon ko zambar ko ma da irko taala se askaina wallahi irko da beni se zane in dunyara tunu tunumo alahara nin da annabi go wunde go nagu charga ni ga tunu alahara abubakar siddiq ne ya umar bin khattab he hamza ne ni ne ya alfaga allah aljannara hal da nin irko ta ala tu me ga kisne irko yadda bon ya wono annabi ne irko ga tenese irgun wari irko ala ga nan keddo asaba irko mutame daran kunna fa nan kan hattara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 الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان